daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Alhamis 27 ga watan Yuni na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ma sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin yau da gobe wanda maudu'in din zai wato ta'allaka ne akan auren wuri da ake yi wa ƙananan yara. wanda a halin yanzu dai ake gani kamar cewa wato yara da dama suna fuskantar matsaloli daban-daban game da wannan auratayyar da ake haɗawa inda wasu ƙasashen da sun tada jijiyar wuya wajen ƙoƙarin wato kawar da ire-iren wayannan auren to a halin yanzu dai ina tare da aini manyan baƙi na waɗanda za mu tattauna game da wannan batun maganar zancen auren wurin ina tare da hajiya maimuna yar jarida haka zalika kuma dai ina tare yau dai 'yan jaridu ne na hada a wannan zauren din da za mu yi zaman tattaunawa da alhajiya ya barista assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a hajiya maimuna ina so game da wannan batun da za mu tattauna a kai kuma kin ji shin faɗan da na yi kuma a matsayinki na 'yar jarida kin san wato abubuwa da ke wakana a nahiyar afirka game da ainihi wato auratayyar da ake haɗawa na auren wuri to a naki ganin mai yasa iyaye suke saurin wato gabatar da 'ya'yansu kafin ma wa'annan 'ya'yan su faɗi. To wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu mimmatu sado a gaskiya a cikin al'adarmu na hausawa auren wuri ba mu san da zancen wannan auren wurin din ba za ki ga cewa ko kuma zan iya ce abu ne mai mahimmanci ga 'ya mace domin da dama za ki ga cewa yaran yanzu kafin wannan shekarun din ma za ki ga a shekaru goma sha hudu sha biyar iyayenmu da kakanninmu a da hakan aka aurar da su kuma suke zaman lafiya kuma ba su da matsaloli a harin yanzu da muke ciki muna da ƙananan yara masu shekaru goma sha hudu zuwa sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas su ne a waje su suke karuwanci to me yasa ba za mu aika su gidajen mazajen su ba domin idan har muka bar su a gidajenmu ba mu tura su gidan mazaje ba za ki ga cewa suna aikatar da wato eh, karuwanci to amma kin ga aka ce auren wuri yana hana karuwanci auren wuri kuma yana ta da wato yana sa yarinya ta zama babbar mace ta sa wato ta zama mai tunani ta zama uwar ɗaki to me yasa ba a la'akari da yanayin tsarin jikin kowa saboda kin san akwai wa'yansu yara 'yan matan waɗanda za ki gani cewa wannan tana da gaba wacce za iya aurar da wato ko da tana da karancin shekaru za ki ga mm-hmm. wata mace ta cika yar shekara goma sha biyar amma ta cika ya mace sosai mm-hmm. akwai wacce kuma za ki gani tana da shekara goma sha biyar amma sai ki same ta kamar yar shekara goma ko izuwa goma sha ɗaya mai yasa iyaye ba sa la'akari da hakan suke tashi kai tsaye su aurata wato su aurar da yarinya akan hakan kuma a ji a same ta da wasu lahani daban to gaskiya babbar an ci ba ga jiki ba ne abin wani zaki ga cewa da karancin jikinki ya kamata mazaje 'yan uwanmu su ne ya kamata su yi la'akari da wannan domin idan aka aure maka karamar yarinya akwai abubuwan da ya kamata a bata ta ci ta dinga amfani da su wanda ko da za a je shiganta wato na kwanciyar aure kenan zaki ga cewa ba za ta samu lahani ba zaki ga wasu mazajen mu hausawa da dama wallahi ba su amfani da kayayyakin wato cima da kuma abinci mai gina jiki wanda ya kamata ya mace ta dauka amma idan har ana amfani da waɗannan yaran ba tare da an ba su abubuwan da ya kamata ba shi kike gani yake kawo musu lahani zaki samu yarinya tana dauke da wato da wato cutar wato yoyon fitsari da sauransu amma idan har tana samun cikakkiyar kulawa wallahi ba ta samun wannan ko shekarun shekarunta goma sha biyu aka aurar da ita idan har dai ta faɗi babu abin da zai same ta domin a gurin shiga ko kuma na ce kwanciyar aure za ki ga cewa wallahi ya same ta ya shige ta ba tare da ta samu matsala ba domin wannan hanya ce Allah ne ya faɗi wannan cewa idan har ya mace ta riga ta faɗi idan har aka zo kwanciyar aure da ita na sunna babu abin da zai same ta sai dai sai idan an zo mata da gaggawa da wato fada wannan ne zaki ga cewa za ta samu matsala idan amma har aka shige ta kamar yadda ake so ko kuma kamar yadda ya kamata ba ta samun matsala ba tare ba ta samun matsala babu wani abin da yake samu ta. To Alhaji ya barista ka ji dai irin bayani da Maimuna Abdullahi ta yi game da ainihi wato kamar da ake ce ra'ayin riga ko yadda ta ba da wato ainihi nata ra'ayin din. to a gaskiya kamar yanayin da ake magana mun san iyaye a da idan aka aurar musu da ainihi karamar yarinya wacce ainihi za ga shekara goma sha biyu zuwa ko goma sha biyar din muna gani yadda ainihi ake fara ajiye ta a yi kiwonta kafin wato ainihi miji ya sa ta a turaka amma a halin yanzu sai muka ga cewa ba hakan ake yi ba kawai sai a samu karamar yarinya da juna biyu ko kuma auka mata kawai har ma tana nan a asibiti tana jinyan ainihi wato al'auranta da sauransu To, wato matsalolin anti wani sadu wato dukkan barin addini ne idan aka duba yadda addinin musulunci ya shimfida maganan aure. Annabi sallallahu alaihi ya auri Nana Khadija wadda ta fi shekaru, ya zo ya auri wadda ta fi karancin shekaru wato Aisha. Eh, radiyallahu anha tana da wasu malamai suka ce tana shekara tara ya aure ta eh, wasu malamai suna cewa ta shiga tana shekara goma ko sha ɗaya ta shiga ɗakinta. to yana da yanayin da wani iri ne namiji ya auri mace e yana da kyau iyaye za su aurar da yarsu a aurar da a auren ma namiji mai hankali domin namiji mai hankali da yake da elseriya yake da tunani kuma yake da tausayin mace ba dole bane matan nan ta zama taka ba dole bane ya kasance ka shige ta a rana ko kwana ɗaya ko biyu ko sati ɗaya ko wata ɗaya ba taka ce <clears throat> mun tashi mu al'adar mu mu fulani mun tashi mun samu ana aurar da yayun mu suna ƙanana mata amma yawanci za a ga an aurar da su za a ga suna gidan iyayensu ko kuma an kai su gidan din sai ki ga wato yarinya ki ga ta samu wata nima tukuna ma eh, mijinta bai taba ta tana nan da mijinta to wannan duka ba matsala ba ce a halin yanzu haka su majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar kare haƙƙin mata ko ƙananan yara eh, wato wannan in aka koma wato bangare su ce a zamanance ko kuma bangare wannan ba musulunci ba ne eh, suna hana auren wuri amma ba su hana zinan wuri yanzu haka yau kamar misali yadda muke addu'a eh, mutum ya zagaya da daddare akwai gurare daban-daban yadda ka samu kananan yara ne wanda ba su kai sha takwas ba an ce shekara goma sha takwas a aurar da mace eh, in ta kai shekara goma sha takwas ta isa aure shekara goma sha takwas zuwa sama yau mun san akwai kananan 'yan matan da suke suke sha biyar sha shida kuma sun haihu suna da suke da sha bakwai sha shida kuma sun haihu kuma kananan yan mata ne kuma gaba sun haihu a waje kuma ba abun da aka yi a kai domin ba ba ya aure ba to ni ina ga wannan auren wuri ba laifi ba ne idan an biyan da idan an biyan da musulunci ya amince da shi idan an biyan da addini ya ce eh, kuma ba dole ba ne don ka aure mace a musulunci a ce ranar da ta shigo ranar za ka yi kamar yadda kai ke bayani akan yadda addini ya tsara game da wannan wannan auren wurin kuma ka yi bayani akan cewa ya kamata iyaye su dinga wato aurar da ainihin 'ya'yansu ga waɗanda suke da ilimi da kuma ainihin hankali to mecece ainihin ka game da hakan ɗin eh, yanzu rayuwa ta canza anti rayuwa ta canza duniya ta canza yanzu an shiga wani wata irin sabuwar duniya hmm. eh, a da iyayenmu a da da kakanninmu a yayinmu da an aurar da su ko kuma iyayenmu da sun yi aure suna da ƙananan shekaru hmm. kuma sun yi aure suna wato eh, me ake cewa irin me yoyon fitsarin da ake cewa irin su ƙanana ƙananan cututtukan na irin matsalolin da mata suke fuskanta duka a da babu shi to yanzu zamani ya kawo kuma a da yawan karuwancin ƙananan 'yan mata ma babu shi a da aka ga yar uwa ne tana yawo ko kuma ta yi ciki a ƙarshe koranta ake a anguwan hmm. koranta ma ake a garin din domin abun kunya ne iyaye a ce yar suwa ne ta yi ciki amma yanzu ya zama yayi yanzu ba kunya ba tsoron Allah ya zama wato eh, mace ta je ta zauna da namiji ma ba wani ba wata matsala ba ce a ce fiance a ce wato kawa aboki mm. kaza kaza kaza kaza to abin da yasa na ce maza eh, iyaye su aurar da 'ya'yansu a wajen maza masu hankali wannan ba ni na faɗa ba addini ne ya faɗi wannan domin an ce idan eh, namiji ya zo neman yar ku. Eh, idza tardawna dinahu wa khulquhu fazawjuhu idan kuka ga kuka amince da addininsa da hulqahu yani hulqi menene hulqahu yani hankalinsa da ɗabi'arsa to ku auren mashi to menene hankali da ɗabi'a akwai wanda yake da hankalin ba saboda ba zai je ya auka mata kamar yadda zai auka akwai wanda yake da hankalin bai da ɗabi'a akwai wanda yake da ɗabi'a bai da hankali to shi yasa aka ce da hankali da ɗabi'a domin idan suka haɗu guri su biyu guri ɗaya mm. to gaskiya za a samu eh, ci gaba domin duk namijin da yake da hankali yake da ɗabi'a yake da tunani yake da experience mm. idan ya auro mace aka kawo mai ita ba dole ba ne addini bai ce maka lalle dole ne ranar da aka kawo ta ranar da aka shige ta ba za ka iya haƙura da ita ma tsawon watanni ma kana nan da ita a matsayin matarka kana nan kana eh, kula da ita kana rayuwa da ita to kuma ko lokacin yadda za ka shige ta ma a ga masu tunani masu experience akwai wani su ƙananan littattafai kamar iyawu zodiya ko a cikin cikin eh, husni Musulun akwai irin abubuwan da ya kamata ka karanta addu'o'i yadda za ka kasance da mace in ta zo da kaza da kaza abubuwa da dama to ya zama dole ne ya kasance cewa eh, idan za ku aurar da 'ya'yanku ku auren musu da masu hankali ku daina bin addinin yahuda ku daina bin ra'ayin yahudawa auren wuri auren wuri auren wuri 'yan mata suna karonci suna haihuwa to ni ina gani ya fi zan dawo Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu ɗan je hutun rabin lokaci ku ɗan shakata da wannan. abdullahi mun san cewa iyaye mafi akasari da aka tuntuɓa cewa suke suna gudun kunya domin idan ka bar yarinyanka a cikin gida kamar yadda kuka faɗa a yanzu na ga kamar ra'ayoyin koya kusan zuwa ɗaya idan aka bar su suna yawon karuwanci da sauransu to me yasa a wannan lokacin da aka fuskanci cewa yarinya tana ire-iren wa'annan abubuwan shi yasa watakila ake kokari a je a aurar da ita ga wannan wato mutum ko kuma wadda dai zai kasance ya zamo mijinta to mai yasa ba kwa daukan mataki kasancewa tana da karamin shekaru tana da eh, tana da ƙananan shekaru to mai yasa idan aka daura auren ba za iya a barta ta zauna a gida ta yi kwari sa'an a kaiwa wanda za a kaiwa ba sanin cewa ai yayin da aka ce akwai mace da miji a waje guda akwai abubuwa da tunani waɗanda suke bidirowa wanda kuma shi kuma namiji ba zai iya yi haƙuri ba. To eh, Maimunatu Sado a gaskiya matakan da ba a ɗauka domin ko da an bar waɗannan yaran idan aka bar yarinya a gida tana iya ta je ta yi kamar yadda muka yi maganar zancen karuwanci ba a hanawa to shi yasa ya kamata a ce dai ta je ta raya sunna domin a sunna babu abin da zai faru sai dai ikon Allah ko kuma da kyar ne ma ake samu ni ina gani ma a karkara ne ake samun irin wato yoyon fitsarin da ake faɗa domin a cikin nan birni da kyar ne zaka ji cewa yarinyar mace ta kamu da cutar yoyon fitsari to ni kan matakan da ba a ɗauka ne na gani ba wata matsala ba ce domin a gaskiya ba ma samun matsaloli da dama kuma komin karancin shekarun yadda aka kai ta ko kuma kankantan jikinta da kuma dai sauransu ba a samun matsala ina ji shi yasa ba a daukan matakai domin da ana samun wato matsalolin din zaki ga iyaye da dama musamman mu mata zaki ga cewa mace za ta dauki mataki ta ce ko da an daura wannan auren yata ba za ta tafi ba za ta yi zamanta muna ganin yadda yan uwanmu yan Nijar suke yi idan suka kawo daga ƙananan yaran ɗan za ki ga cewa za a ɗauko ce yar shekaru tara goma za a ɗauko ta daga wata ƙasa musamman kamar ƙasar Nijar an kawo ta nan za a kai ta gidan yayan wannan miji ko kuma yar uwarta a ajiye ta a nan za ta yi zama har na ɗan wani lokaci ana koya mata dai yin sallah abinci da kuma yadda za ta yi zaman zamantakewarta to kin ga mu a nan bamu da wannan matsala domin a tun farko idan yariyanka ta soma girma kana gaggaya gaya mata maganganu kana gaya mata abin da yake cikin aure kana kuma koya mata zamantakewa dai da sauran abubuwa shi yasa nake ganin al'ummar mu na hausawa a nan birni ko kuma na ce eh, hausa fulani ba ma samun waɗannan matsalolin komin karancin ya idan ta tafi zaki ga cewa ta zauna a gidan mijinta ba tare da ta samu matsala ba shi dai ta wani fannin din zaki ga cewa ta wani sha'anin girke-girke ne ya'yan mu suke samun matsaloli domin sa ba sa mayar da hankali farko tun farko idan iyaye suna girke-girke ba su mai da hankali su zo su zauna su ga yadda ake amma yawa amma sha'anin sha'anin maza kwanciyar aure alhamdulillah ba mu samun matsaloli ta wannan fannin ya'yan a koya musu ba eh. to madalla ya barista lamarin da ya fi wato ya fi Eh, an fi samu ta wato bangaren karkara kamar yadda ake magana saboda mutane da dama suna kokawa game da hakan kuma mafi akasari muna ji cewa auren dole nan da ake yi wasu biyan bashi ne ka san yadda rayuwar karkara take akwai matsaloli da dama wanda zaka ga a'a ko sarki ne kawai ya ga ɗanka ya buƙaci yarka kawai yana so ya aura kai tsaye kawai sai a zuwa faɗa maka kuma baka isa ka ci uffan ba kawai zaka tashi ka bashi zaka bashi wannan diyar taka kuma duk abin da ya biyo baya wannan naka ne to mai yasa yau aka wayi gare lamuran da ke faruwa a karkara bayan kuma mun san cewa muna da hukumomi muna da gwamnati muna da sarakuna waɗanda za su iya su kawar da ire-iren waɗannan abubuwa amma kuma babu wanda ike takarwar gani a kai Eh, a gaskiya auren dole ba zan goyi bayan auren dole ba. Auren wuri. Eh, wato eh, kin yi magana auren dole ɗazu. Wato abun ne da ya zo ya tsaya da auren dole da auren wuri wannan abun da ke tafiya kenan ta eh, karkaran mu. Shi ne nake cewa maganan auren wuri magana ne wanda yake abu ne wanda yake auren wuri yana da kyau a wannan zamani domin ko a zamanin dama an yi shi kuma ya yi kyau to ni bana goyon bayan ma yanzu eh, sai dai in akwai dalili kamar a ce yarinya tana karatu ana so ta kai wani mataki eh, iyayenta kuma suna kula da ita kuma suna binta da addu'a da wasu abubuwa to wannan ina da kyau sai a bar ta har ta gama karatu ne amma za a ga yarinya kuma idan ta buƙaci auren din to ya kamata a aurar da ita hmm. haka zalika yarinya idan ta isa auren din ko kuma wato ta buƙaci auren ko ba ta kai shekarun da ake magana din ba Mm. kuma tana da masoyin din kuma an kula da hankalinsa an fahimci yana da hankali yana da experience zai iya rike ta walilahi alhamdu sai aurar da ita eh, domin ba aurar da ita ba ta iya zuwa ta je ta yi ciki ma a waje duk zai iya yiwa haka zalika idan aka koma magana bangaren auren dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren dole za ga akwai wa'anda suke kamar yadda ka faɗa a ram wato eh, ramuwan biki ko wani abu mm. eh, ka dauki ɗaya karama a ba wani attajiri ko a ba sarki ko a ba wani hakan nan domin mai don yana da kuɗi to a annabi sauran ya hana auren dole kuma auren dole haramun ne bayi da kyau amma idan yarinya ita kaɗai ita da aniyanta da niyanta tana so wannan mutumin kuma iyayenta sun amince iyayenta sun amince ba laifi ba ne to amma matsalar za ga yanzu matsalar da muke fuskanta din za ga yarinya ba ta so iyaye ma suna da wani kuskure babba yarinya ba ta son mutum kuma ki ga babban mutum yarinya hanya karama shekara sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai an ɗauki babban mutum dotti babban mutum an bata kuma akan bata so shi yasa wasu suke yanka gaban mazajen wasu kuma suke saka eh, poison a cikin eh, suna kashe mazajen haka ake samu wannan matsalolin za ga an ɗauki an ba babban mutum wannan yarinya shi ma ya san bata son shi kuma an yi mata auren dole ta zo a zo ya ranar bugun farko sai ya fushi haushi a kanta to shi yasa zai farke ta zai mata wasu abubuwan da ba su dace ba domin me don yana ga fata sun shi yana ga wannan farketa da zai yi wannan wato yana ga kamar hukunci ne zai mata ko kuma yana ga kamar wannan zai sa zai sa ta so to ni wannan ina ba iyaye laifi akan wannan ya kamata iyaye su auren ma su. wanda take so idan kun fahimci wanda yarku ya kawo ba mutumin kirki ba ne kuma tana son shi za ku iya zaunar da ita ku fahimtar da ita illar auren wannan mutumin din ku iyaye ne kusan duk hanyoyin da za ku bi ku cire ta a da wannan mutumin din har ku ga ta auri mutumin kirki amma matsalan ko ba ku canza mata da wani mutumin kirki ba kuma ta kawo mutum ko mutumin kirki ne ku ce ku ba shi kuke so ba sai mai kuɗi sai kaza sai kaza shi kuma mai kuɗin nan zai ya san don kuɗinsa kuka aura mashi sai zai je ta wahalar da yarinya shine muke kokarin kare muna maganar kare haƙƙin mata wannan shine addinin musulunci ya kare wannan domin ya kamata a ce in kun auri yara ƙanana ku rike su da mutunci amma kun san ba sa son ku ba za ku yi abin da zai sa su so ku ba sai ku hushe haushin ku akan su domin kun san iyayensu kuɗin ku ne suka gani suka auren muku da yarinya to sai ku zo kuma kuna yi mata dauka kamar kun saya a kasuwa to wannan dole ne a bi haƙƙin irin wannan yan matan din a bi haƙƙin su kuma a kwata musu haƙƙin su shawarar da zaka iya ka ba wa iyaye a halin yanzu saboda lokaci ya kusan eh to shawarar da zan ba iyaye shine eh, Eh, abubbi ɗaya ne zuwa biyu na farko idan Allah ya baka ya mace annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya bashi ya mata guda uku ya tarbiyyantar da su wasu malamai suka ce uku wasu suka ce biyu ya tarbiyyantar da su har ya ba su mazajen kiri har ya aurar da su to wannan sakamakon su aljanna ne aljanna ce to kin ga shawarar da zan ba iyaye wasu iyayen a zamanin jahiliya in sun haifi ya mata kashe su suke yi kashewa suke wasu iyaye har yanzu ba sa son ma wai auren wai haihuwan ya mata sai ya ya maza to za ka ga ka haifi 'ya mace ta je ta auri wani gwamna ko wani minista ko ya haifi ku da familin ku gaba daya ko ki haifi da namijin kuma ya zo ya zama ɗan iska a gari to ya kamata iyaye su ci su bi 'ya'yansu da addu'a kuma su samar ma 'ya'yansu mazaje na gari kar su ɗora kansu na magana yahudawa a wurin yarinya da wuri illa ne kaza kaza inda yarinya tana son aure kuma ta isa wata tana da babban jiki eh, shekaru kaɗan wata kuma tana da ƙaramin jiki shekaru kaɗan ko in dai koya take in dai ta isa auren din kuma addinin musulunci akwai shekarun da ya kayyade ku aure da 'ya'yanku idan dai an kai wannan to ku sama masu 'ya'ya na gari su yi auren su shi madalla a abdullahi shawarar da zaki ba iyaye game da wannan auren wuri da suke wa yaran su to ina kira ga 'yan uwana mata ya kamata mu mayar da hankali a kan 'ya'yan mu mata domin gaskiya rayuwarsu shine wato rayuwarmu idan har idan sun tafiyar da rayuwa kamar yadda ya kamata a ranar gobe kiyama mu za mu ji daɗi ya kamata komin karancin yarinya idan mai so ya zo karancin shekaru ya kamata mu ba da ita kawai ba tare da mun duba wato shekarun ba domin idan har ba mu amince da sunna ba za mu amince da yanzu ke kamar a misali shekara nawa kika ga ya kamata cewa aurar da yaran mata ni dai idan yarinya ta faɗi idan har ta faɗi ko da shekaru goma sha uku ne sha hudu ne wallahi ya kamata aurar da ita domin kakananmu haka suka aka aurar da su kuma haka suke zaune suka haifi iyayenmu har aka haife mu ni shawara ta kenan kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin girke-girkenmu. Wayo Allah To jama'a a shirinmu na kwalama kuma ajiya Zara Fatima ba mu san abincin da yau za ta muna ba yau wani abinci zaki muna. Gaskiya ina so abincin miya sosai. Na fi dafa abincin miya ya fi irin shinkafa shinkafa nan. So ina best another best food da ne miyan kwakwa. Mm-hmm. So miyan kwakwa na ni fresh kwakwa na. Na da uh, Nisan mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa a miya ba. Kamar oh. Najeriya haka kwakwa ana ci. Oh, eh, idan an dafa kwakwa sai a zamana ana cin shi haka wani ma dan yin haka suke ci mu gana kawai muke daukan kwakwa mu cire mu yi miya da shi so ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka ya san da ake kwakwa ok so miyan kwakwa kana ni ke miyan kwakwa na ne na na need kwakwa farko let me list the ingredient ki need kwakwa ki need nama kini tomatoes albasa tankwa ina so mamoni ya suke ce mamoni mamoni kifi mai wari nan eh kifi mai warin amma ba wai wari bane dadin <laughs> shi sa farko ka dafa kwakwan nan in ka dafa kwakwan nan iya yi taushi shi ka tace shi cikin um, ya ke kira ruwa mataci mataci shi ka daka in ka daka ne ka bari ka daka shi da kyau in ka daka was kana daka wani kana zabki naman ka kuma isa in ka daka ka kare nan shi ka zo ka dama kwakwan nan in ka dama shi da kyau shi ka taci in ka taci ka cire diyan ka cire diyan nan ka cire diyan nan guda guda guda guda in ka kare shi ka dama shi da um, ganye shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashe kamar mashe eh, bawon nan shi ka ji gefe shi ka tace ka tace shi su biyu ko su uku wa naman ka na kan wutan nan na fahimce ki wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakwan daga jikin duka ka cire kullun duka sannan ah, abinci da zai sauran na ka mashi shi da annunka ka aje shi gefe sannan ka duki ruwan ka tace in ka tashi shaka kuma tashi shi su biyu saboda su da yawan nan in baka tashi su akwai ni kasa baki baki da ke saura kasa ya shiga cikin miyan ka ka ci kasa isa ka tashi shi kamar su uku shi ka zuba shi cikin naman ka da ke kan wuta kake zabke wannan shi zuba shi ciki in ka zuba ka kare shi ka kawo tumanto sun ka nan ka sa ka biya su kai ka wanke su fine ka dibiya su kai in ya dafu shi cire ka ni shi ka kuma sa shi cikin miyan ka nan isa wasu ina kan wutan nan in ka gan kamar in ya nuna ka ga man nan duka ya zo bisa ka miyan ka ya yi ready kenan na shi da me cin shi shi kuma za ka ci shi da sakwara ni na ina son sakwara sosai za ka ci shi da sakwara za ka ci shi da tuwo shinkafa za ka ci shi da tuwon gari eba amala duka dai any swallow duka za ka ci miyan ka da shi a tuwo madalla masu sauraron mu nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin wakiliyarmu Maimunatu Sado da bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Yau da shirin su ba. Amurka yau kwarai ba za su bare